<laughs> sai ka ce yaƙi babu hutu kullum <laughs> ciniki ko ta ina yanzu ma dan an je sallah ne gaba ɗaya ko ko ya watse gaskiya sana azan canza saboda na gaji ina son hutu Allah Allah ka kwastoma kowane iri ne ni sara mai ma gaba ɗayan huta magarin malam barka dai a ah, barka dai na gajiya lafiya lau yawa wannan shadda ce <laughs> ah, ta bar ma ce shin faɗa ma ne eh? ta bar ma ce Za ka gaya bakan magana ne. To na gaya ma ci za ka yi. Amma ni kwastoma ne ai ya kamata ka tayare ni ko? Yanka guda ɗaya ɗayan goya ka. ban daudi ne kai? Eh, ga doya da kwai na toya. Ina. Ana mana za ka taka wuta. Dan iska ne ni fa da ganni fa. Na fi ka iskanci. Ni da ne zaman legas. na yi toto na yi solo na yi doya da kwayan gaya ma na yi wasa da kura na yi wasa da biri za a gaya mai iskanci a gaskiya ni siya na zuri ba ha to a tamfa ce ashe she ka sa a tamfa ne wallahi ni sai yanzu na gani eh mana kai yanzu wannan dubu uku da ɗari uku? <laughs> kuɗin ta kenan duk wanda ka ɗauka a nan To sannan ko ina da farashin shi. to ai irin wannan ce na siya a robot investment dubu takwas da ɗari bakwai. la ilaha illallah ya cuce ka. haba mai da motoci ke saidawa eh. sai je buɗe wani shagon a ƙauye yana ta yaƙe su. kana ji? Eh. samo buhu sai ka zuba mun bakwai bakwai. <laughs> wannan bakwai wannan bakwai wannan bakwai wannan bakwai. bello to malam ka sai da ka huta mana. Eh? ka sai da ka huta mana. me? kamfanin gaba daya yawa gaskiya ne domin samun ingantaccen kayan sawa tufafi kowane iri ne ka ziyarci muda test wato mudassir and brothers hello za ka iya garzayowa a kowane lokaci komai dare komai rana za ka iya ganin adireshin mu kamar haka idan kuma bukata kake daga nesa ba za ka iya zuwa ba ga nambar waya kamar haka kowace ƙasa kake kowace jaha kake kai ko rafin guza kake za a iya tura maka kaya cikin sauki da farashi <laughs> hello wannan saƙon barka da sallah ne daga shugaban kamfanin mudatex alhaji mudassir idris abubakar kin san menene kin san gidan namu muna koyon sa ido sosai amma na tabbata yanzu babu kowa ko da akwai kowa Msaidia Hajara, ina ka shiga a gidan nan sai yanzu ko na ganka a gidan nan ba wallahi mun je biki san bikin kamilu to muna dai kan da ko mota za a je da ko matan amarya mota ta faci shi yasa na dade amma na ji ka shiru ne ka san wallahi na hadara hadara na aike Allah

kin gani ya da ki ya da ki sosai ko

dan Allah ka tashe ni mama bacci nake yi saboda zan fara son hainiya kina nan da wajen ko a ina nan yawa ni zafi ne mai shi ne kaga na fito wallahi tallahi da ka sa sakata ta gwangwasa baccin da naka na kaddara ka tashe ka a ban tashi ba. ban gane bitan ta a hankali mana.

sababbin magungunan da muka fito muku da su wato na hausa wa'inda suka shafi bangaren karfin maza da kuma bangaren sanyi za ka iya samun wa'innan magunguna ne ta bangaren kiran wannan lambar waya kamar haka idan ka kira za mu iya tura maka magani a duk jihar da kake ko kuma a duk ƙasar da kake in allah ya suya ya yarda in bangaren karfin maza ne an gama wanda take kankance wanda gaba ke kankancewa ko kuma baka da karfi gurin iyalinka duk abin da ya shafi dai bangaren wato kafin maza za ka iya samun waraka da yaddar Allah ta bangaren wannan magani sa'annan da bangaren da ya shafi sanyi fitar da farin ruwa da kuma dukkanin sauran matsaloli ko in ce illoli da suka shafi wato sanyi su ma da yaddar Allah za ka iya samu kamar yadda na gaya muku mun gode ci gaba da kasancewa da mu a mu na YouTube Instagram Facebook WhatsApp